salo man kira ko momen tiltan nani surun kan jama salo arba'ina leda tiltan nani la ta foto rakar al'ula arkan fulo namne da dor min sala da sa safo sala taqiyuddin bin musa taqiyuddin hasan al-basri eh, bin musa soro ha ha wa fanam taqiyatu taqiyatu din aslan da alala mo ben adala mo kendo lafra bandi lafra fi fudu doba je molla mo furum ba bandi ba fana kala fita o muso o ko ada mo le na na fon la fi o muso na da fo muso muso ka Allah fi ba yan kan ka fa ha o manya o manya o nya ka ya sai muso ka da ni da hanta fudu ko ba na fi ba keltan na su ba ta lokana dan jama'a yo bayyana in ci fudu ka yi jatan yi wala ma hota tiltan na sanya ko tiltan na buron kun fana ban yi makin tiltan na ni salo jamo da imamu da allah ba zo ya taraje saba su ba tiltan na su ba ka ne dan jamo a wala da a da su ba salo tiltan na ni su ba a wala da tiltan na noman man si yamma bai kwano kana ayo bɛ ko tan kwatan ko tan ayo ya kumbanda kumbola kumbola aranya tilan dundara london londo akonta bila karam wala bila karam anata fa musa baraka san futo godantula ko kono ya futo dabida karam na watil tan nan salo imamo kom eh, o noro dundala kanɗo dundala londo dundala kila ko netil tan nane surun mo ka hmm. ku fana esele ku ese safo lan ban til tan nan safo nam ne da walla suɓa tiltana na namne dan jamoɗo ñoo kan kada balla ala hoɓɓi ha etika minen naare ala ke kana jahannama la <clears throat> pour ya ɗon yaala wala seeɗa yemmu soose wala seeɗa ko ɗo fene jaafen tuɓa ko na naale ano tiltannane suɓa soɗo jamoɗo soma ɓe kewama kalla fo ɓe akono alɓe si firin soma jani hannde almantama ala si firin faala ka firi firi firin firin hmm, tiltannane je fewo fewo foye yimɓe mbakunoɗo warbaɗo e ko tiltan nani salo jamo to man lumbuna tiltan nani ɓe tankara jahanama dimba wi karo telfula fo sababan fo telfula banna karo kono banna ni asiron duño bala ɓe tiltan nano e ko biren mbiɗe janni banna ñin banna kono ɓe falla fo ga banna la kan banna salon tiltan nani jan salwaati lulo fana bo kanda wala suban bo kanda la yo kanda wala ta ya kana jahannama la non do bunda tan non kono dañe babu zumul masaji wa intizaru salati e ala kana <clears throat> hafizo ko zumul masaji kada daro jamanto ta daro ala won tija sa na kala salo batun anne saldo sal yasi fo saldo afan mana wadano ne salo ma mamman fa. na mere mitan sam ba mili wa ba ta ne lulu ba mili tan ba mili ti lulu biri wada da ita sila salo ba dun ba sallon dole da bai firzi farta ko bai jamo bai da sai har kan kilan fulake da nan sallon duwa da sila imamu kuma ka kide ba shi ba salamu alaikum ne kuma fulaka da jamu fara o mol na rawar juma'a lo folo dol dan nen fulan jam dol dan saban jam dol dan dol na da nan ne dole ke mu ya fola sama ya ko ai asajan fa na ya mana lo saban jan fatiya da mala wala na ja adawa jan fa dino yin imamu da sarauta jan fa sabani ya sarauta da imamu ko ma be de dere janna ga ko kun m'o fa o mo na da wadi me go sallon dol ba alkana o ti ali sabali jamu dalo e kara jamu e ka salo bato e ko fitro sal yesi yesa fo bato ofsa man dam bolo fo ga sako wadano ne salo te masoti amen bola ka kala salo bandi wadano ko sallon du kola gara yarkan kilan fula yada takbar yara mo yada kema warola tan kono don kono do hadiso hafiz ibn majah sunan karam sunan ma sunan be sunan karam حافظ وقال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاذ قال عن الاعمش قال عن ابي سالم قال عن ابي هريره قال قال رسول الله كلا بانك ان احدك الدكتور اذا دخل مثلا نجامكم كان ترى في سنه ابي سلوكم ha waɗano kolemi jamon ko itana jamoɗo ha mbaɗana tamo jiɓe ministre lulle to ɓatu kana ta ta jamo to ta jamo to juna silen jamo to ma ma wala muda manta aɓe salolo ko kono malaikalo malaikalo men dara jamo do jona jamo to jamanto salu no ka dua ala ahad ahadikal do kilon kay be sallema ma adama ma adama o mare fi majisa ɓe sirara sirlada alladhi sirlama salla fi nafilo saraja baton ka ton kan ka dua allahumma ighfir allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allahumma tub alayhim ma lam yuhdise fihi ma lam yuzi fihi malaikalo ɓe be dua salbatun naib allahuma akfilu amal si yanfa allahuma arham amal si nemam allahuma tuba ala amal sa to muda malam yuhde si maɗa de man koso fi he jare wala yala sarje ma malam yuhde fi maɗa mantara mo tora kan jamoɗo ila e malaika do duware do on do kondinde alagata jamoɗo jono sahi ade sa kense haafire mino mbaala ñinen ka allah de mino alay kon nen ɓe ñin kala mbe ɗinɗin ma mbe ñin mbeelon mbe ñin lon mbe kira munete ɓe refe mbalete baako ngal dan ala ka wana lu lu hadisa kile ngal dan ala ka usasi afang ala nga fon ko bula mulu karande mo yo don la tarbol ni la ni e eh, be eh, be eh, ke fo dum muso ma so biya qur'an ba kana kana k'a karan k'e fo dum muso o ye so biya e mai ya kana ala tendo ne ma karan fo la bala sai dan ya ko la fo la bala أكو حديثة كما سي حافظك حدثنا أباك بن أبي شيبة قال حدثنا السبابة قال حدثنا ابن أبي زيب قال عن المقبور عن عن سائل بن يسار قال عن أبي هريرة قال أنه قال لكم ما توتن رجل مسلم ما توتن مومن دور لوك رجل مو مسلم اسمه المساجد مصر مصر الدور ولا مصر الدار لصلاة الصلاة añi waɗuɗa najan ɗonduma ba mo soñinen ha kon ɗon kon ɗon yo jamo ɗum kunde letep letep letep letep kuntum kuntum jaman silo a nun kunde yo jaman silo on nun kunde kuntum kuntum sarfana yeta ala sara yeta ebita bita jamo to wa zikra anen wirdo la ilaha illallah momo dalta mo la mato zika ne wirdo ela ko ana hiji wakkara wi do la mba illa bash llahu ala simail simail asimuy lahu maɓe kama e kon bash yata basbas yata bash yata basbas ahalul ga'ibi tamala la kan mun ñaami be ghaibi la tamala ala ila la ila kadma ala nana daya malan ɓen dun nana ka malan ɓen duya malan malan tineron malan hinan dun malan sorola <laughs> malan nafa malan nafa nin malan nafa bannan tuba da mol telefon na ya pore tara ben dun ma yol nin ma dia mol kama dia fe nyame anen kuma nin jalla na la wulula na wulu nyol kam jira nin men nyame malan je o esi malo e ben da ta be jira la fe yo ne be jama walen kan ala ke ben dun ka annaka tarahu fa lam takun tara fa ne esa fa nyama ala la nin ya da ala ala fa jira to be ben dun kan ta bashi bashi ta bashi bashi asi asi muy fe asi jele fe ala fon wala kayfa maƴƴe ko wala iman ɓi waji o so hmm. ala ana bida taɓat ɓat maɗum ala kay muyumo fe ha ñaadi hmm, hmm. kala ala waji mola wote de hadis wa sahi wirde la kana karanna ala ka jele fe ne alay jele sa jamuy te fe kare fe kana karanna fala karandir la fele حديث كما في أنين كلين جم قال حدثنا أحمد بن سعد الدارمي قال حدثنا النبي بن سميل قال حدثنا حماد قال عن ثابت قال عن أبي أيوب قال عن عبد الله بن أمر قال صلينا مع رسول الله كلا سلطة المغنى في دوسر فرجع كلا من رجع من مرة والمرة وأقب من أقب من تنقوم والتقوم فجاء رسول كلا يمانا موسى ننتريع قال حفظه النفذ فان يوكا نيو أن يوسلم kono mo ya ne mo nan kono do to bana ta ma to ko la borto diwo diwo diwo do na fra ka fa ni fa aka ni sele sele nyame e kila fra nin ta ba kar ha fa ha fa za ni selo din aba ni ji kam wa qad hasara rakbatahi aniyo ta kumbalan fulo kila aniyo fakala ko jama don ko al amshir al kondana al kondana hadara ko al mari yema ala ko ke korondole ala la kibara kira fara bina dan dan na abu an abornin tam inda ala jama ma aman jama jama la mi bon ba ay osura nyanya diwdu abornin tama da jama don ko ma ko albushir al dana hazaro al mariyo fel kad fata ababa a fɛya bunda dole le min aba san san bunda ala fɔn a fɛya san bunda yɛrɛ ba bahi bikum a bɛ tirita lali ka almalaki na malayikɔ la ya kɔrɔ b'a fɔ malayikɔ la ko unzuru ila ibadi na jɔn ji ala be kɔntare na laba de purasi na la fo kad kadaw e ye banden fari da de ye farida dɔ sali ko fitiri wa kuma dole yan taje na ukura i fɛnɛ bɛ sa fɔ ba dɔn la jaama kɔ ala ji bɛ ala ji bɛ ala bɛ kɔntare bayi ba ne ma zikirin da bɛ yɔrɔ dɔn sayi o sa sɔli fi sabari mɔlu ɲama ma mɔlu ma fili

amin wirdila zikirla sikirla ala ka jelole fen ala fira bunda ala ko jamanta sikirlale ko men ɓe wirɗole jamao to waji fatiyolo men ɓe waji fota koye ko malaykol ɓe sewolal mala ko alaye farra ɗo sala ɓe farra ɗo baton kam hadisa en sah misalde sabaɗi haran kono fa mallafe men e koɗo ɗum no jeela fe maɗo kon najeeya حديث كما في أن فلان قال حدثنا أبوك قال حدثنا رفع رفدين بن سعد أن أمر بن حارث أن قال عن دراج قال أن أبي الحيثم قال أن أبي سعد قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم رجلا رجلا موجه اعتاد المساجد دلت جامرة فاشهدوا له على سبيل سيدار بالإيمان لمن يرى نالي جامون تدرر لا جنهن دي ودانو بكم على جامون ودانو أتلفون ودان ناسو أنا أنا أنا أنا أنا أنا أبي جامع السبعة أنا نقول ما نقول هذا كم يسوي أنيم أنا جام كم يسوي أنيم فلان جام إمامه أنا حافظ وانا كون دول دول دول نسني أنا دي حافظ وكو حافظ وكو أه، حدثنا أبو أنا قال حدثنا رشدين بن سعد أن أمر أنا حازم قال mm andal raji hade walan oñu ñu bundal hadis ala bonde an abi haysa an abi sanna sa qala fa iza ra'aytum rajula ta'tu masjid masajida ala moja dal da jamulullah hmm, ni ko ko ma tombi aba ha be wandiya ana da dal ya kulle da ba sallallahu alaihi wasallam na jama be min dol dal da jama sallallahu hanna na dal lunda dala nyen salfa na nyen tuwer ba da na dal lon dala asa fa la salfa na wadano wadano ka kon min do bal ma wadano fo jama to jama ko jama to jama fare ngen hanna jatel bi kala fita o mm-hmm, dal dalde jamola allahu bil imal seeda ko ndi mama qala allah taala innama yamuru masajidana man amana billah min ka alala jamo balonde limana molde molde soro ayatan ayatani se hadisa ñen dayi ɓam sañon ko <laughs> ana dalal daya adla suba asilimia ya wataalamu. birinjan fo daka dawda jamo min salna a kontiye a bega salno so kono aya jamo tama laro jamo alkana jibe mbiɗa kira o lulu ñaw la ilaha illa anda karande feeɗa e sene a koolu fo e salo watolu fo e waɗanolu fo saloñanna kila damen doren jamude a yolu fo sayin salo fon tukuta wala ko tukuta salo fon <laughs> bisimila rahman rahim hafizo ɓa kan sunano ibnu maja eh, hafizo ɓa kan de kitabu luluñan kitabu iqamati salatu wa sunnatu ha sayin ɓe ɗumna saloɗo ko anin salo sunnoyo min fo saloɗo talan fiki a men fo salo ɗan wala kara ha sani sunno men fo salo to ta wala to eɗen eh, don karan kuuɗa mbaala ñinen kala jumala be jaara jumala to hakki ko ba mba fara karan ola ñaw karan de lalo nan be karan de do e da eh, kuranda ñawñe ɓe sulana jararo ñawo ñaw mona doktoro me nyim be no nyen na mol karan mbiyeno wala nyen na mol ñannamoolo karan de la nyen na karan noola jara la nyen ñanna jarara noola moro ala fi de jaɓa tasliman ko dendo karandi ala dende ya to kana bala fa sake karannaje men suke moti min iman sha sadi ɓe fana akoro goɗa fakna humala la ila la a ko ba ɗon la e leta afan da karan londe ñina ha karannola balo ta woli ah, e don aɗo da edina edina edina bakilo selen dinola ten jamala e kara na karano fakle seeɗa ayuda ade e karan dinola Mm. ulta si jiba ta sa langa karawno al karawno bembe men fara usa aso la mol ba kan nal me ke ko mol yal dan karawle le jonni la tar wol mal den na karaw ni sa sa de kilon ko lam adol bal no ma sat lal ni sandra be wonon dal ande sama mol bena jonso non be findi kan be findi la nyokan barabe jannante man be nyojel kan mm. mm. sallon do kidabo sunno ñankule o kirawu lolo bonda fulo babu iftitahi sade salo da tiña argo kara on iftitahi salo da tiña iftitahi sa salo da tiña iftitahi sala salo da tiña hmm. hmm, hmm. حديث كما سيانين سبن قال حافظك حدثنا علي بن محمد التنافسي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد سعيد يقول كان رسول الله كلا يما كرا إذا قام إلى سنة تعالى الصلاة استقبل قبل كانيات تلبولا ورفع يدك أبو فلولندي وقال كلا الله أكبر gana min lagdariñol fana foɗenna kodi ɓe kumala kono jandi fayantana jaɗen fi sey fala do wala warata ni wala wala ata ala nen kila kan ɗin noon ɗin noon lu jakalta e hokkumo bote kono e mammalo e man silan e na ke man karan e go ke man karan e men karan amansiya siya amansene siya súnà ìmáwó ọlọ́run olè abárambe olùdásọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ nàkẹ́ ìbálòmọ̀ súnà ọ̀lọ́ ẹ̀kọ́ máa ń kà á bara sunnon ɓe saloko yahan sahen dambira men olkorat hako hako hako hako ngam men kala ñin sunna kiɗa bo to jang sene ala kana ngam men ka lagɗaɗe ñoɗo kada lawal ne sane sene olkorat aɓe kina ngame ngame fo kad mariñore salolo watolo lakɗan waktu ɗaruno waktu moktaro no okdul kada julujo watolo waade saboñe ngamen ola jeñin sunna kitaboraja ol korot kulluhu sahi kullu ha sa ɓe sala hmm. bisola ngame ngamen fo eh, ngamen fo e eh, jamo allah ani nye yemen fo fana ol korot ha sangara salolo nga nawaɗanani nawaɗa ñanen saloni anin sunnotawi bisimilla ngara linnole jakalta e fokkumo bote kono e mammalo e man silan e go keɓalu mankara e go keɓalu mankaran yemin karan ya fa wannan حديثا كما سين النانيا النجا حافظ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني جعفر بن سليمان قال الدبي قال حدثني علي قال بن علي الرفاعي قال عن ابي المتوكل قال عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله يما يستغفر ساده وقال صلى الله عليه يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك حديث صحيح e kita sara kila ka salo yelol ba ne ko ba ka sal ka ta ha on arabol ma alayhi amalu ahlul madina e ba kila men ke ko mona wi fana nasu ko man su ko kila le beke mahamulo hmm, mahamulo kila le beke aka ke bi kuna nada bi anada tiye subhanaka suna allahumma wa bihamdika tantobe tabaraka wa barakata e, ismu ga yato barakata ta'ala jalla kallon kai korda wala ila masra ga ga ala kola hadisan sai كما سأنين لنجا حافظه حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فديل قال عن عمر بن قعقاع قال عن ابي زرعه قال عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الناء الله كوغا سكر حكي دي بمن دي بين التكبير الله كوغا والقال من كرم الله اكبر امين دومان دايما kala ko fa koldum ko ɓe abi ande o ummi hen kalta nayi kolen ɓanen fo ala kila arayta ngajile sukkuta ka ila deyin ɗon ɓayna takme ni allah baraka wal tanen kanada ke dey fa kila kilan kibaru ko ma takkule kamne foyolo dewto kala kila ko akkulon ka foko allahuma ba'idu bayni o bayna hatayay kama ba'ata bayna almashriq walmaghrib allahuma naqqini min hatayay ka sawbil abdari min aldanat allahuma aksilni min hatayay bil mayi wa salyol balad ama jal sonkara yayin dole mazaba bi gayin kere ba nan da ya kyola ne da son bayan alon ko hadisi wala wani mazaba ko dole ma ban ba ne da ko muna da bi ka kan delta ya sunno to je sabari songo kana yan hal bi ka sunno ga sai sabari sabari ne da sunno kana ko lan kan ko lan allahumma ala bayde jam fande ke bayninte mo bayna kada annajjuru bon naate mo jam fandi kama ko en ba atta baynal mashriq wal maghrib ko etel bon entel jeyte mo jam fandi ñaame allahu nakkinen sinade min kata en junu boola ka sabul ade ko fana ko sina mina dansin noola allahuma sinin ko min kata en junu boola bil maayi jolo sadia nin kala solol baɗa nin jee sumala bukhari nin misimen yin hadise o naatile bukhari anade hadisa kemorola tan nani nano to musimi anade hadisa kemalol tan nin حديثا كما سأل ورد خالد ابن ماجه سنن مالك حدثنا علي بن محمد قال وعبد الله بن عمران قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حارثة بن أبي رجال قال أن أمرة قال أن عائشة قال أن الناس كان إذا افترى سر منك يا سبيل قال كاو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إلا قول فنا يا سبيل جنة فاتحة كرام صحيح bonda fulanja babun al isti'azati fi salati katanga ka awdi billahi min aseda fo salo kono mona be nyaade la sunno e mona fo do hadisa kama se an warulan jan hafizo o ibn maja hadathana muhammad bin bashar qala hadathana muhammad bin jafar qala hadathana shubada an amr bin murad qala an asma al anza al anzi qala ana ibn jubair bin mutim qala an abi qala qala rasulullah kilaje sallallahu hina dakhal bi adin fi sallallahu qala allahu akbar kabiran allahu akbar كبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا ثلاث مرات سبحان الله بكرة وأسيرة ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه كلا كان صلى الله كما الله أكبر أنك كرامة لنا مكرو <laughs> karansi ada tole kilon ya be dole no nya kilon ya be da kilon ya be karansi ada le isa kala ibe min muda da be karan abe kita abora be sare bara ko isa haron be ramaye walle isa faron be la jani ko isa wa dan obe da han lamo da han obe da han lamo son kan do mo fo fo la kila kan yin fo allah akbar alawata kabiran alawar batal alhamdulillah dan daba ala kasiran jama'a jama'a jama'a subhanallah ya rashin abokan rasu sai raura da alibai sani ala bai barkarin kila suna da duwara ka allah ma inin da auzu kan betan kwanin lebur muna shaidan rajin shaidan dan kado min shi shalan mu'alan wa masiro wa nafsu shana da fiyarwa nafsu shana da tubtuburo kala amur hamzi ko almutatu wa nafsu ko asharu hamzi ala tufaro ala faro nafsu ala fiyarwa ala wani mara su kowace wakadula nafako ala ala ala kamo tintin bonde ala kiwolan kamo waran da hadisani ɗayi kemi salin seejo حافظه ابن ماجه حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أتى بن سعيد قال عن أبي عبد الرحمن السلمي قال عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وحمده ونفخه ونفسه a ozi betan sa bika da alamina shedan shedan la dan ka wa hamza ala faro wa ala ala wa ma ko kuma allahu yana karanɗe bunda saban jan salola kuwoto be sunna karon lade e babu wad'ul yamin ala shimal fi salati ha aka so bunun ada e ko ya de la jan fo ban ngo kitabu iqamatu sunnah fiha ha sallon do bunda hafizul kitabu sunnah no ma ibn majah ako bunda sabanjon do jago wado liya me si bulba bulo la da ala sema le mara ka fisa ni be salo kon dia bodo ngana hadira kema tenen kon do ja hafizo ko hadathana usman bin abi shayba qal hadathana abul ahwas qal an simak bin harb qal an qabisa bin hulub qal an abi qala ko kana na kilani ma keda <laughs> ya umna kan salin akira fara ku da si mara biya mini a ka bulba mu da ala mara ka aka mara bulo mu da bulba la hadisun hasanin sa yo ne ko ba ka so do sunno salo men te be bulo la le mara kan ida ba ka so on be ko sai ke bulo jinde non to be ko sai wadu hmm. kila kana aka kele non to ya alaba be ka ke nun don ka ke sai ngatu yi nyalma be ka ke malaki nyon la wulu ata be ka ke madina ba sa mana yana da ka hadisa da ifro na sabu hasan sahihu ba na da lawo amma da hadisa kitabu sai yan funa hakira kamar ko ana kamaru mazabo be ta ta ti tilama sai mu sai mu roka ga ayo men ni yo wala be wala aya kamar ba mazabo be ta da be be den do aya kamar yo yoyin hadisol majabu ɓe ɓe dendola so ede maji bunda do ete majabu jumalta majabu be ba ta la bunda la to hanne fa e fawda ñoko ñi hadisa bunda e be ba ta la won me ya bulwala siso kan a wa wana usaz ne kom a ketala a ketala bar ha kilas no kila sunnoke albuka sunna kala blogi bulojinde wonde bulo laata sisoo kana bulo jendetala sala fulo ɓe ɓetata kila e fulo ɓelake aboubacar kake oumar kake ousmane kake fo malake wolona fa faɗa ko ɗon naki ka bulo jende حديثا كما سيدنا تانيا قال حافظه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إيدي كافو قال قال مالك اللي فالأولى أنا بلو فلا بلو جن وان دي عمل علي مدينة لمو حجاج عمل حجاج قول لبعر ولمو حدثنا بسي بن معاذ الدريري قال حدثنا بشير بن مفضل قال حدثنا عاصم بن كليب قال أن أبي قال أن وائل بن حجر قال رأيت نبي كلا يصلى كثر فأخذ باسم له بيمينه أمر أمر أبو البالا مسلم يفعل كمنا نكلين جاه حديث كما سيتن كلا قال حدثنا أبو سعيد الحربي قال إبراهيم بن عبد الله بن حاتم أنبأنا هو شيم أنبأنا الحجاج بن أبي زينب سلامي سلامي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم دولة بن مسعود صلى الله عليه وسلم وأنا أنت واجه يا دين بلو لنا لسه مرة على لي من بلو فأخذ أمره بيد بلو على لي من بلو فهو دعا لنا لسه مرة كان حديث صحيح wala ci so ko ka so walla mo nyande hmm. ni ko e janda na Allah suka fodo ya ko hmm. hmm. kila e en kila na da tuje malake kila da ba da bona hollen ko ko an kamelo sanji mo ne sabo min be jida sanji laban ko sun gar ko qur'ano bakar wala da sonkara muwannin fulo ko ko anon min jire tema wol be fayde nan man na nyim muwannin saban jan ko na kan do do mala ki fana ala majabo ta den la la alabatu nya la ban wol ma ban te kan non da ka der sa be ka akayen kira non da sa a ka akayen ki sa be ka yo ban ta min kila afatu e kan ba al yawm akmad lakum dinakum gita wallal kan wa alabatu kul maliki wallal ta afulo ta min na tuje hanni hadisul sahada maliki yetuje nyimbo ko no bulla fi kan wona ni yolo wani jowani ngewo songa wa ni ko bulla sis kan de sal aman mbeta tene i sabaru ni ko bulo jin ɗon de sal ɗum safi sabaru kewenani e bunda nani jama babu iftitah le krade sa yeɓe karan datila ñaabile ala karan tamaña jiɓede tibiyanan le kulli shey ma faradna fila kidamin shey sain karam karam. <laughs> la ilaha illallah muhammad rasulullah كما سيتان فلان حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن حسين المعلم قال عن بدير بن ميسر قال عن أبي الجوزاء قال عن عائشة قالت كان رسول الله يفتح كراك قال بالحمد لله رب العالمين إمام بك بسم الله الرحمن الرحيم إمام نسي حديثة كمناني كان كونان دانين سي yan ñin kumal lamade iftita fulage iftitahi sala iftitahi lakkira <laughs> la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah caba fulaɓe en bolo jani ɗo e saldo bondayre ɗo e kono to bondayre la ilaha illallah rasulullah alaman sora karamolla mene hmm. karama hmm. caabu fulal ɓe ñam bunda elan eh, caabu elan julo bala caabu fulal ɓaɗen caabu fof ɓe ka bunda ani bunda fulal ɓe jee jibril so alɗo bunda nen kono ɗo bunda caabu fulal lailailaɗo subhanal caabu ɗo yewtola eftirasa sala fonde warana imam maliki fonde ma jaabo ɗo ñii ka fula janni ka ɗum saloo kono <laughs> malakira moolea ne salolonde الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام الصلاة الله أكبر الله لا إله إلا الله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم إني نويت تقرب إلى الله تعالى بأداء ما أفرد على من سال فرسات الزور الله أكبر iman kusi ba kan gangangolo imam ba marun kada be fam ha imam kusi sallon la be salo lon do da badat la imam kusi ne na ala kala nganya kan yo ato dan jama la koma eh, koma eh, koma e ga sem bo fo be sem be do da jama ba ala kala ga sem be ya imam ga sem be ya ne salo lon do da imam kusi sallon la salo nya ka kiri koro nyola salo lon do da imam kusi ne ga allahu akbar ako hakun Allah Allah allah kiwar harkun asara la ilaha illallah alhamara ba bi dawton tama asara na rasulullahi wa salatun kayima ayyala salati hadi sayyidina muhammad wa sallallahu ayyala falahi alwasila fadila allah kibar karkama da salati فقوت مقام محمود الذي واتاه كما كان سمعني لا الله ونسكي ومماتي لله rabbil alamina la sharika lahu wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimina allahumma inni a'udhu taqarrubu ila allah ta'ala bi da'ima afrad alayya min sarar faratar allahu akbar bari mu rabbana mudana ka allahu akbar imam ku sinyar ka ga ko jama'a da sanni ba ka su ba ko ne sunno bin annu da fa'ab bin ba ɓay sunno ko waɗano kola alamaɗa ɓawi dawa tamade ka sallondo no waɗanno ɓe kel kilengel e siñe alamaɗa ɓawi dawa tamade fof no waɗano kola e sawa sallondo kola yo inni wajar waje illadi fakasama malkiramol kafra janni ka salolo wulindi ɓa ni e salo wulindi kaɗete karan woni oɗo salo yeleta ñin duwaran ɗum karan o yeleta alhamdulillah allahu akbar allah ɗo ɗo ɓaɗe la karankoɗa kama allah gowanen karanto sahen karanɗa to karanɗa babu حدث كما سيتن في حدثنا حافظ وكم حدث أباك بن أبي شريب قال حدثنا جيل بن هارون قال أن حسين المعلم أن بديل بن ميسرة عن أبي عن أبي جوزة عن أيسرة قالت كان رسول كلا ما كده يفتح للتاجة كرام دائرة الحمد لله رب العالمين أبقى هو ذو الله مسلم جميع الله الرحمن إمام مسلم يانا حديث كما نعم تنكون دون سيجام حديث كما سيتن نسام حافظ حدثنا محمد بن سبا قال بنا سبحان أن أيوب قام أنا كذا عن أنس بن مالك محاولة قام حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا أبو أوانا عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان سوى كلاني مكة أبو بكر وعمر يستفتون كيف كان ذلك بالحمد لله رب العالمين بخاري مسلم بخاري حديث كما وتعلم النساء مسلم فكما سوى تنكرون تنكرون لن دو بندا كما حديثا كما سيتان نان جام قال حدثنا سبنا علي الجادمي وباكر بن خلف قال عقبة بن أم كرم قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع قال عن أبي عبد الله بن أمي قال بن أم أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول النبي كان أبو لك كلاك يفتت لك أكاكرا بالحمد لله رب الحديث صحيح لغيره حدثنا كما سيتنى قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن الجريري قال عن قيس بن أباية قال حدثني ابن عبد الله بن مغفر قال عن أبي قال وكلم رأيت رجلا أشد عليه في الإسلام حدثنا منه الفكمين أنا أقرأ أيام بكر بسم الله الرحمن الرحيم قال أي ابن عندهم iya bai fara wala haɗa ko kufuro ala kana awakke allahu akbar bisimillah arrahmani rahim alhamdulillahi ani da nde salleɗo nde selde marasa kilaɓe sa a oma ka kai fana ma de man oman da umar fana feere oma osman da usman fana feere de lan hum kalama asma radiante mam momoy min hoñum molu to kilanalen kalifol kula fara ya yaqula min yin kuma fo fa ida ne kan da fa kula fo allahu akbar alhamdulillah rabbil alamina bundalo dun babu alqur'an fi sa da faje sanga da suba ne ba karanta ba karanta ne ba ka kamar sai ta nuna ha fi daga haddasa ba kan abu shi ba ka haddasa sai ga wasu fiye bana uya na ka an ziyar bana alaka an kurba da bin malaka ka sai mai na sai ya kafi sube kira ma ta karanta ba والنخل باسقات لها طلع النديد سورة قاف على آية والنخل تمر الباسقات لها طلع النديد من تمر كان جنبا ولا من تمر نيتر لها طلع النديد من البار موريا تقول من يندل دين دانس جون سرانا نيادي يعني النخلة تمر باسقات من تمر جنبا laha dañin tamara talo on yin kibla yin kibla na yin mutu ñato min ɗum to don sura ɗon soɗa ha ndawe fotoɗaɗa ɓe wuloɗaɗa ha e eh, tamara ɗon soɗa fana ɓe ɗon soɗaɗa alade na kuwa am ala kulɓe akfaluha gurano korosoma moria a korosoma moria nan yara yaraɓe ka hulu tamara yara kawla ɓe ka hulu bale ha a kawlu bale ha bara ala ko tamara ɓe wulula e fana ala ene musa ɓe wulula mba kila i ye ya keñadere a we naade o sodola jee aɗum mbaɗa ga kenna soode ami aɓe wulula mbaɗa ke ba e setare sidaba ena ke kafo asa ɓe wulula bo fof safo aɗa adala ha kono kulo na naɓe na sidno jongo ha naɓe kararen kon tambiɗaɗa wasa نسمع حديثا كما نتلون على إيه، حديثا كما سيتم أهل ورولان جانرم حافظك حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي قال أن أسبغا مولى أمر بن هريث قال أن أمر بن هريث قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى كلافه فكان يقع في الفجر ككلام فجره كأني فكان سافن أسماء قال سافن بعد كلام فلا أقسم بالخنس الجوال الخنس saɗo takkure aya tanel tanni wona aga élection so kuɓere karan suba karan imam imam muslimi a fode hadisa kemana talluno wora jamto aɗa suba yaala ko soro si jamfa كما سيتان نساء حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا عباد بن العوام قال أن أوفي عن أبي المنهال قال أن أبي برزة قال محاولة حدثنا سويد فحدثنا مؤتمر بن سليمان عن أبي حدثه أبو المنهال عن أبي برزة أن رسول كان يقرأ كان في الفجر فجر ما بين ستين إلى المئة آية وركر آية كما كاكو كندو كرم سبحانه وأنا سبحانه جام bukhari ne musulmin ya hadisi wa fara bukhari la kɛmɛ lol tan naani kelen jam muslim la kɛmɛ tawarin nan ne kelen jam hadisa kɛmɛ sɛ nan ni kɔnɔntɔn jam kala حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي أدي أن هجاج التواه قال أيها بن أبي كثير قال أنا عبد الله بن أبي قدادة قال أن أبي سلمة أن أبي قدادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم fayotilo fira kɛra o la ka lɔ fɔlɔ janfani mina zɔrɔ sɔrɔ fana fi sana ka lɔ fɔlɔ ɲɛso de ani ka ka da fi suba suba fana mi ko kullu bukhari ala hadisa ba tallun kono danyar muslim afa kilin da bukhalin ba bara maka ba farasa kan bidan hadisa min bukhari anan muslim muhtar hadi bulogol mara riyade salihinat he sa fana ka bukhari to fo nyame ani ani ani imam durman surka bukhari to ya men nin fura bugan anta abanna jannan ka fura ba كما سأنم وانجا قال حدثنا شعب بن عمار قال حدثنا سفيان بن عن بن جريج قال عن ابن ابي مليكه قال عن عبد الله بن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سعر الصبح بالمؤمن ترمون كلا كلام فلما اتى على ذكر عيسى بفر عيسى توما اصابته سرقه فرقه يعني سالته a sabata a kilamata eh, sara kadun sokojo faraka yana sala koma kila ba karanga sodo mumino be aba karanga be aba fura nabla isala kodo buron eh, eh, sokojo koma ka hidde ka sokoji wala walla todo bulade la ko ko buron den na bi be ana da anara kundaro kondo imam muslim ya ko hadisa kama nan tallo ne lolor babu al-tafi sa'd subi yawm al-jum'ah da juma'a kono biye bunda warunya alqaya kan fi sabi su faje su ba sala ne ba kan yawa jumalon su ba sala e ka soro jumal kan walon su ba kama sai mu wannan kilan yana hafiza ga bunu maja hadathana baka buna ayakalla الباحر قال حدثنا وكيع عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال عن مخول قال عن مسلم الباتين قال عن سير بن جبير قال عن ابن عباس قال kana rasul kila nyuma ke sala sa yakka fi salati subh yawm al juma juma lon suba kila kan men kan alif lam mim tanzil sabr sajra wa hal ata ala al insan an sada insan muslim ya nada hadisa kan sai tawarwana kun حديث كما سيم أن فلان حافظ عن ابن ماجه قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا أسلم بن بهدل قال عن مسعب بن سعد عن أبي قال kana fa kila ka ya kafi sarfa ya ka kansu ba yau mana jiwon jiwon alifula min tanje wala ata alalu insan ne hinu mina da sahihun le gairi him a da zaki masu yi wani saban yan ka haddasa na harmar bunin ya haya ka haddasa na wudar wani waha bi ka akwani ibrahim bin sa da an abi hi ka an la ayi ka an abi hu da ka an so san kana ya kafi sarfa fajir yau mana jiwon jiwon lansu ba ka kana alifula min tanje wala ata alalu insan bukhari ne musulman bukhari fa hadisa kɛmɛ tɛ tan kɔnɔ don ne kɛmɛ misiri n'a fɔ kɛmɛ tɛ tan حديث كما سي حديث موان نان حافظ بافوغا حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا إسحاق بن سليمان قال أنبانا أمر بن أبي قيس قال عن أبي فرور قال عن أبي الأحوص قال عن عبد الله بن مسعود قال أن أساسا كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة جمعة سبعة ألف لام تنزيل وعلى أدى على الإنسان قال على الإنسان قال إسحاق هكذا حدثنا أمر عن عبد الله لا شك فيه حديث صحيح Mm-hmm. لا إله إلا الله رسول الله لا إله إلا الله رسول الله ako bun da wurin babu alkar fi zuhur wal asir sai ni ba alan sarar kala na nan sarfana wallahi sal soro da nyaade alkar wala mu da kan sai mu annalo abi da hadasa na baka wana bi shay bakar hadasa na zaid ibn al-hubal qal hadasa na mu'awiyah ibn salih حدثنا ربيع بن يزيد عن قزا قال عن قزا قال قال سألت أبا سعيد الخدري عن صلاة الرسول وسلم قال قال ليس لك أن في ذاك خير أبو سعيد يقول إن قال لك ليس كلا سألني على فهم ثم يوم سألته سألته درجة سل كلا كسل سلني يقول يقول يقول يقول أيقول أكادك سل كلا كسل سلني أيقول tuma men kara hibo na sala nyalon na nyaadi hanni ya kara hibo keno la nyaadi fo fulon lan kila ti yewul a yewul usaso so mo fasa fo wa la lam fo ha biyal made ha nda kasa ga yewul afa yo bagos ko yewul eh ngai kon kana e padu de nyen e ta so yewul le don akon abu sare ko ni ko ko ni ka ansaro so kila sa faka go le sala ka mante de fi kila sa nya khairun kala te yo kila sa nya ko nyen ka mana kol ɗum ko bayyinira e, e, ko endinma ɗo ɗon hannin ta nola rahimahkallah yo fo waɗi hakkila sañalonte sanno ko fo e, fo tembeñole maɗa ay men ke sogenna tembe o keɓa fe tembe o ala kakal tembe tembela keɓa fe oɗoɓe je kulombale ala wata ifi tembenol kila saña fe wulu a wulu a bi aɓe kasalno ko kila kasala a ka foñiɗo ɗo hannun ta nola ngalo yo kala ko kanade salado kila salo ga to le se ka le kila azra telefona fa yakhoy ahadnan do sita el al baqi kara wulo ko salo do salawolende ha mbaɗonɗa jon kon ɗum ɗo jon kon ɗum ɗo molla mulu kon ɓe mbiɗa wulol kon kena kon bakke da allah wulo kon sutol ko fa yakkide hajira kina nda ga fa ya para e sene ena waye ji ena e na fa ta wada sirjo da kore fa do sa la fira kero ala kan fulo do salo na sahih a sitara wa a sitara janfala ate mool batande kene fey mo ka ka ka أنا أماد بن أمير قال عن أبي معمر قال كل لخباب بأي شيء كنتم تعرفون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأي شيء من فهم كنت أدرك تعرفون قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولا أسعنا بأي وقت دنبول ألك ولا نيالي قال بالتراب لير على بومول على بور على ماما قال na be dumbuto karan da داك بور bor ke mega bora ka jija an kalon ka be kalon kan na نيجي بخاري يا ga ne ji bukhari حديثا كما سيمون ورولا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا ضحاك بن عثمان قال حدثني بكير بن عبد الله بن أسعد قال عن سليمان بن يسار قال عن أبي هريرة قال ما رأيت على أنت موي أشبع صلاة منا سلام لوندا برسول كريم من فران قال قال كان يتل الأوليين أكلوا فلو فلو جانفان ما جوري سلفنا قفلوا أخرى أكلوا فلو فياندي ويخفف الأساك على طرفيان حدیث سے كما سيمون أن سينجان حنبي ده حافظ بن سمبك ابن ماجه حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود التيارسي قال حدثنا المسعود قال حدثنا زيد الأمي قال عن أبي نادر قال عن أبي سعيد الخدري قال اجتمع ثلاثون موتا سببين فاتسيان بدرانك الفاتان سببين من أسر ذكرى سيبون فقال تعالى عنا حتى نقيس فنع سمن قرار رسول كلا لكرم sala sallam anna kila karan fi mamba fi ma fi da lamar jari fi ci a sar da da sar salo comme salo fa alam salo min buga sa fa ma makhtalafa min hura jamu fi man yawali tan sa bola diamul fa qafi na ndo le ka da zakira da kai bola suman kan fi da kira da la lo folo na salo fa na do bi qad salatina ayda ayatan sabakon da su wasi wa fi da kira da fulan jado kada mi so otolanto mi gara kola amunda tannen lol hmm. o kasu zaka yola son fi sadar asi alanta salaro sañin tannen lula ala kada nisfi talanta olla jara mira kada lo fulora lo koyana lo laban fulo na go sarfana sa sarfana eh, lo yaran eh, janda mai ba sarfana lo arkan eh, ayatan sa lo fulo ayatan nin lulu lo fulan jam alansara lo fulo tannen lulo talanto fo ne aya woro ala lo fulan ja ne ko e eh, nata e nata na kan eh, oh, eh, ko ho beta hmm, ya ne ko ala ta ka so ya ma ka ja حديث ضعيف لكن المرفوع منه له طرق آخر عند مسلم دون لفظ لفظة القياس بندا سينيا باب الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر alkahoji ɓe ɓa ako haɗi sakke men sey mo annen ko noon daño boto bunda laɗe semaine alaji ay ne ferta mbiɗa ade ayo fe hayana watu ɗo fe sa johor safana sana yan salfana ka ɗumbol wadu do ka ayo sar yala lak da yafon banque ɗaɗe ayo ɗo sar je kelen fula on datanade حديث كما في مؤمن كنا قال حدثنا بشير بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام عن الاستوائي قال أن يحيى بن أبي كثير قال عن عبد بن أبي قتادة قال عن أبي قال كان في كلاك يقرأ بنا كان في لك اللوفة الأولى فلوفلو من سورة ذو سيف نصر وسمينا كم ويدن على آية آية الأحيان وعتبه وصافي يلا ما يبقى يلا نسالفنا في لك جام تمان دو كلاك ayay dolo kara samu e salon kaɓe karan kan baɗela dumbo karan men mbiyeɗaɗe beke karan hane jamon konon ko ɓe kara ɓe men karan ka usafi alay sabarri bukhari misimi awo bukhari ko hadisa kemo ɗo taw wona nofan jala muslim ko kewnan tallomi tono ñawno hadisa kemo se tan sala mum taala haddasina okubata bon mokkarama قال حدثنا سلم بن قتيبة قال عن حاسم بن بري قال عن أبي سهر قال عن برا بن أبي قال كان ساكلا ما كده سلم بن ذاك سفنا سلم فيه فنسمع منه لا أنك أيود المهر واتدو بعد لا أيد أيود من سور لقمان وزاريات لقمان أيود من زاري الحديث ولا bala safana ala saro bunda konon to jam babu alkafi sa dal mage fite salo karam كلام بقى أطعمني عجيب كما سيتم سيتنسى من جان قال حدث حافظ بن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سمع بن أيان قال عن زهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن أمه قال قال أبو بكر بن أبي شيبة هي لبابة أنها سمعت رسول الله يقرأ كان في المغرب مثل بالمرسلات عرفا أقول مرسلات كلام في البخاري ومسلم ذكرها فكمورا تاورا نسمى كمنا تاورا نسمى حديث كما سيتان سمنا فلا قال حدث محمد بن صباح قال أنبأنا سفيان عن الزهري قال أما محمد بن جوير بن متعم قال أنا بقال سمعت أن سيقرأ في المغرب بطول أزمام الكلاك الكرام في الطول قال جبل في غير هذا الحديث فلما سمع ما يقع زكا أم خلق من غير شيء أم هم خالقون تور لا آية لهم إلى قول فليعبد ابن سلمان بسلطان مبين تور تور آية تنسون سلطان سلطان كاد قالوا إنسان ما كرد يتلا بتيلا وقال كما هو تاول نلول من هو وتمنى تاول نسأل حديثا كما سيتان سبعا سبعا جاء حافظ ابن ماجه قال حدثنا احمد بن بدوي قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله ان نافع قال انا بن عمر قال كان كلا كلا كان في الماجه في تلو كل هذا كافر اقول هو الله احد ما كلا كل هذا كان في تلو انا اقول هو كان في تلو سالم والمحفوظ انه كان يقرا بهما في سنه المغرب dogo fito kola da na fi lolo fulaka kula hannun su kulwa karan hadisa don an tambi don bunda alhaji salam yala ne ba ne ko am khuluqu min ghayri shay am humul khaliquna da da ayatan sonu sa da da soro ko do fa fu do do fa da do fa tam da abese ya da da soro ko do ya kuntu walla da soro te ma ya fudan walla da te ma ma fuda laban la da ma da da fulo la hmm. am fu e da min ghayri shay am bo fim bal am hul kan fu mo lay fa da ba ala da musulun da sultanin mubin alaka mai ma'ala na da ba annin dalila kuwa ne ban namai dalilon na da kuma kuwa ne balanda dalilon na da kuma kuwa wala ala hadisa da kuma bi ma'ana abun dalama babu da fi salatu isa sai ka kakkaran safuwa don ke safuwa don la ilaha illallah ولا ينسعف وكعب صورة حديث كما سيتان سبع ننان قال حدثنا محمد بن صباح قال أنبانا سوى بن أيانا محمد قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائد جميعا قال يحيى بن سعد قال عن بن صبر قال ان البراء بن أزرق أنه صلى ما نسى أنك أسد الإساء سأفوس على أخيه صلى قال أقوى سميرنا كلا ما يقع كان بيتين أو زيتون a ga wata yin tsoron karansu ba eh, eh, a da safuwar hadisan yin sahi wallon ya rufe wankwar karan ba ya samuwar wata yin hadisan ke mai sai ta tansu wani lulunja kala hadasan mahmad bin saba kar an ba na bana sufiyan mahawar kar hadasan abdullahi na amir bin zira da kar hadasan abu na abu zai da jami'an kar an misi an kala an adi bin sabitin kar an rabarwa misilan kala fama sana do insa amma mo mo asana sawra men kan nyaada o kada wala rakaran nyaada min o kira rakaran kan bukhari ni muslim bukhari wa hadisa kan wa tawala ni wala muslim wa kan wa tawala ni na hadisa la ban wala ni bonda to keme sai tan sama nan kilen jam hafizu ga dasana muhammad bin rahman qatar an bana laysa bin sadiq qala an abi zubair qala an jabilan qala anna ma'az bin jabal sallallahu bi asabi al islam azam mol san di safo fata wala ale ade salo jafande fata wala jafande ka alhim magan fa qala lahu nabi sakilani ma ko maajir ko sala sala iqra ma ade mo ife karan kana salo solo jafande o sa sala jalla mo ba imam on bi shams wa duha shams wa duha kara asabi sama gala an sabi sama ba palle le jafane wala le jafsa wa iqra bi sa'ini iqra wal kayanda al kana salo solo jafande ba ko mo le bukhari no mo sinyaw wo kala ho kemo e kemolol nin kena fa mi sima ho kemonan tawolon nin ɗolol osaki imam aliyamu e kala kana salo soro jamfande moɗi kala kon sama wata aluwori salo soro ɗo naman jam ala rokon jam ho ana rokon ni la jam kala salo soro la jam ma na bari salo soro rokon jam hako sasa loda hakkiltude imamol kal soro suda sujudo kajam fe malla foola de imamola loda hakkiltude mbe sunna karamla ngal hakko ba kana mol soro ko mo summiro dole sunna londo soro budun sa su koy fulan ɗon tolno na kañayi wolonde fa san sansan dara tolman na ɗum dara san san.

wuro ɗum ni ba borle e kara ɓoye ni a ni a ko ma e, e ka fa wuro e ko kono ɓeynen sew e tero hmm? o ala fo ba kawsa ka kam hmm. noon hmm. ɗon siri heɓati e ko e. anndite isaji men mbeɗan ara kana sika men sikata sisi ko tuje balannasi son inde kondundi dekkundintude ala ko ɓa tosa baraka ma fo imamoya baraka hafise o sunano maari tan kirawo ɓa ton kan kirala ɗumantode kirala ko molto ma fo mahamada suɗa baraka na ni dinanata fama be fasal ni a tana be kira karamo fasal ga fo ala ya baraka ma en dol so mahamadou la تبارك رب وعمنا به بائي وأهدى إلينا رمضا من سمائي رسول شفى أدواءنا بالدواء جزى الله خير الناس خير جزائه فآثاره أنوارها تتبلج على بركة على بركة على بركة ورمى البركة على بركة kalando la mai mondo wade fula lungo lo mondo wade saba sanji saba o kono lungo lo mondo wade fula mi man barata yeto man wala da albaraka dal kira la do alma jabra nalum ala lahi do alma mutala nalum fi na kula man nare da aljana annabi ko nadda la mura sama ma kala di fa wa fa da ha kama sama ha ako adu adamo yede ala skare kemo men kan de mo kala ni hadith wa kala kemo kala de tunnol kira duwa da sunna karande lala alaw duwa jaba alman na albula lo kono alala hida almamu da alma silima kora man na den arjana la sulan mm. kan nkanyo nyina kan kanyo hadi arjana yeyi mm. muna jumala ba mm. ka usule me mol kan den kirawo jamala ay mol susun de da ko mol ko tuje ay mol farande ko la mol ya mal kan de wala ay mol de nyen kalande nyanna ay kirawo le tan mol si mol kalande menna ato ko langa da nyen de la arjana kon kirawo tiyolo ka duwe ka salo kema anen kay benen bayla ela kadola ara muhammadu sallallahu alaihi wasallam da aljanna ma salatu ne salamu kuma ndama juma don ta tin ala afon ma sama eh, dema ma dema ma eh, dema ma jira fa ma jira fa ɗum ñammaga ɗum ñama ala en filaga ala fila en kada nda fana akkatana en ndiyam ñaga ala ndiyam ñaga en sala nemo jamal a nooro en couleur o sanse waɗuma nin kirañima fan ana ne ɓe ne kiramol anen ɓe mba adama fan ana diñima tomal anen seedna abacara kira anen saɓe tomal anen kirama do toma ɓe anen moñima tomal anen ima malaki fan anen iman ma anen ibnu maja anen ibnu maja fan anen hafise tomal anen sunniya tomal anen hadisa lonna ijma to mal anin ahad sunnawol jama salafu salih to mal anin sufi kende to mal anin mo ñimma to be anin joko kunda be anin fofana kunda be anin fofana keɓa fan ana ɓe mbañimmal anin seɓa kunda be ana alifa folol ana dinlu be ana karan dinlu be ani na talibolu be ani la alifalu be ani la wulunyolu be ani na sindilal tambanan din sado be ala alifal na la dimbal be ani man din kaba be ana kanuma na la jama ani kirama do to ma be ana jama no to ma be ana ma ko la be ana na de ma la be ana na sa la be ana na kile anol be ani na do ko la be ana na dapan la be ana kirama do to ma be ma la jana ma la alayhi minan nabi waliyai wasu da wasu hada wasu salihin wasu na ulayi rafiƙa allah si aka na alko amina arba'in duwa jabira yamma duwa amina amina amina baka so fa amasa ba na da nan ba da ban su ka a n'a adala amada ne ala ɗan fa dimma anin toma silema tamara nan kenan don ya daba ebe bon pempen ga ada bon dol salata le salata fo da be mana e breda bon kilen tutan bul wala mambe e wala pempen da de kan ka da ne ala wa kanande mm. ani ala ya baraji ka ben na le ana do kuran ta to male be ani na tara ka sinen la de be ani na do kunyo to mo Allah ya kana ko amina ala sai da haje ga ya sai duwar jabe to ma amina amina amina